mawaƙi Nurayim Inuwa zai sake sake fitacciyar waka a wannan shekarar ta 2023. Idan ne farkon zuwan ka wani tasha albarka Alkairi Plus kada ka manta ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa don kasancewa da shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa da kuma burgewa a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. Jajitaccen mawaƙi sannan kuma fasihi sannan kuma haziki kuma mai kwarin gwiwa da kuma basira wajen rera waƙoƙi na soyayya da kuma waƙoƙi da suka yi daidai da rayuwar ɗan adam wato nura yin inuwa mawaƙi ne jaritacce wanda yake da salo na daban nashi na kanshi inda da shigowar wannan shekara mai albarka ta 2023 mawakin har yanzu bai saki standard waka ba sai dai ya saki fitattun waƙoƙi guda biyu inda kuma ba masoyansa ba irin wannan waƙoƙi suke so ba duk da cewar mawaƙin kowace iriyar waƙa ya masoyansa suna muradi kuma suna burin wannan waƙa amma sai dai ya saki waƙa ne wadda ba ya sake ta ne zuwa ga masoyansa ba ya yi wannan waƙa ne zuwa ga series ko kuma in ce zuwa ga fim mai dogon zango ko kuma in ce zuwa ga wasan hausa mai dogon zango wato wannan waƙa ita ce mai suna gidan sarauta inda kuma wannan waƙa mai suna gidan sarauta ita ce waka mai sunan shirin inda shi ma shirin sunansa gidan sarauta gabanin nan kuma sai wakar da ya saka mai suna maza gumbar dutse inda ita ma wannan waka ce wadda take zaman kanta sannan kuma ita ma ana kokarin yi mata bidiyo kuma wani wakar ta yi kyau sosai da sosai amma sai dai ba waka bace wadda aka yi ta kai tsaye zuwa ga mataki na soyayya an yi wakar ne kamar yadda mawaƙin ya saba a kodayaushe yaushe ba kalar kowane mawaƙi ba da suke yin bidiyo ko kuma ce suke yin wakoki na soyayya shi mawakin ya sha babban dama kuma al'adar mawakin iya shi audio na waka yake yi baya bidiyo sai dai wani ya zo ya bidiyo ya mamin ɗin wakar tashi sau da mawaki ne kamile ne tsatse sannan kuma mai hankali mai tarbiya a koda yaushe kuma mai sanin ya kamata wannan dalilin ne yasa yake da farin jini sannan kuma yadda yake da tarin masoya a faɗin duniya baki ɗaya kasancewar hankalinsa da tunaninsa da kuma nutsuwar shi sannan kuma da zaƙin muryar shi wajen rera waƙoƙi da kuma baje basirar da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wajen rera muku waƙoƙin da ku ji daɗi a koda yaushe kuma yakan yi alfahari da alfahari da masoyansa sannan kuma yakan jinjina musu kuma ya yaba musu sannan ya gode musu da sauraron waƙoƙinsa da suke yi da kuma ƙaunar shi da suke yi nuna inuwa dai a koda yaushe yana ba da nishaɗi sosai da sosai kuma ana jin daɗin waƙoƙin shi kada ya kamanta dai idan wani farkon zuwan ka wannan cewa mai albarka ko kuma yau ne farkon buɗe wannan bidiyon da kai a wannan cewa mai albarka kada dai ka manta ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar rawa domin kasancewa da wannan cewa mai albarka da zaran mun dora sannan ma kuma da samun fitattun waƙoƙi na mawaƙin nura inuwa da ma kuma sauran 'yan uwa mawaƙa nashi kamar su umar m sharif da nura inuwa a daga zalimi ko da kuma sani ahmad kada da sauran ma fitattun waƙoƙi wanda na ji da sauran fitattun mawaƙa wanda na jero su a cikin wannan bidiyo da ma kuma wanda ban faɗo ba dukansu dai suna ƙoƙari sosai ganin cewar sun kawo waƙoƙi wanda su burge kada ya kamanta kasance da mu a koyaushe sannan ka na likin a wannan bidiyon mun gode son ma ku a bidiyon mu na gaba